وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة كشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا ارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan guciya ta tabbata ga Allah mai komai mai cikakken iko ke ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis sha takwas ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda yi daidai da ɗaya ga watan afrilu shekara ta 2021 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke lamba 39 yakubu avenue daura daga lagima road miji mijiyar kaduna a wannan ƙasa ta ta najeriya ana gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka aqidatu ahli sunnati wal jama'a na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthamin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shi ne majalisi na hudu mun kwana a shafi na hudu bayan malam ya koro mana bayani a cikin mukaddima kenan wajen da yake magana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar al'ummansa ala mahajjatin ba. ya basu a cikin tafarki mai haske haka na hariha karanta kamar yininta ne bima'ana ba ka iya bambance yininta da daranta saboda hayyace bayanin da manzan Allah ya wa al'ummansa ba abinda manzon Allah bai karantar ba da wanda suka yi rayuwa da shi da wanda za su zo da mu da muka zo yanzu da waɗanda za su zo ƴaƴanmu da jikokinmu da tattaɓa kunnenmu da inhihin ɗinmu duk abin da suke bukata na addini ba za la riga ya bayaninsa kuma babu wanda zai karkace shi ne la ya ji ba ana illa halik ko babu wanda zai karkace wa wannan tsari sai wanda ya halaka to shi ne sai malam ya ce fasara ala zalika ummatahu al'ummansa sai suka gudana akan wannan tsari da manzan Allah ya basu alladhina istajabu lillahi wa rasuli wa'anda suka amsa wa Allah kiransa da kuma manzansa sai Allah ce ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum ya kuwa wa'anda suka yi imani istajibu lillah ku amsa kiran Allah walin rasuli kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ku amsa kiransa da aku lima kum duk lokacin da ya kira ku zuwa ga abin da zai raya ku a duniya abin da zai raya ku a akida abin da zai raya ku a tauhidi abin da zai raya ku a manhaj na alis suna abinda zai raya ku a akhlaq dabi'u abinda zai raya ku a adab ladabba na rayuwa abinda zai raya ku a lahira abinda zai raya ku a cokafin rayuwa ku wannan ayar ba ta da mafum ina fata an gane kenan idza da'akum lima la yuhyikum fala tujibuhu la wannan la mafhuma lahu ina fata an gane saboda yana bayani alwaqi wal saboda haka wa'anda suka amsa wa Allah da manzansa wa hum khiyaratul khalq min as-sahabati wat tabi'in su kuwa sune kiyayyin halitta a doran ƙasa daga cikin sahabbai da kuma tabi'ai wannan yana maka istinbati ne daga hadisin bukhari da muslim da manzala ce khairun nas karni a cikin al'umma ga baki daya ko ranka sakaddin wanda suka fi alkhairi su ne karnin da suka yi rayuwa da ni ɗalibai na sun mallabi ne lunahun sa'an nan masu bin su su ne wa tabi'ai kenan ya ce sun mallabi ne lunahun sa'an nan wanda ke bin su ya game a tiba'ut tabi'ina kaga karnin nan su ne ake kira salasata qurun al-mufaddala karni guda uku wanda aka fifita su duk wani alkhairin duniya da mutum yake da shi kai wa'annan ba sahabbai minti ɗaya da sahabi yayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi duk wani malami da ka sani a duniya alkhairi duk ilimin malamin nan duk abin da malamin nan ya yada bai kai minti ɗaya da sahabi yayi tare da manzon Allah ba ina fata an gane wannan an gane wannan sakon wannan shine khairiya na farko kenan su kuma tabi'ai duk alkhairin da suka yi bai kai ne sahabban manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam su kuma atba'u tabi'ina duk alkhairin da suka yada na ilimi ba su kai tabi'ai ba kaga wannan kullun haka jerin su yake inda suka fi juna ina fata an gane kuma har duniya ta daɗe al'umma ba za ta kai su alkhairi ba duk ilimin da za ka yada duk alkhairin da za ka yada saboda su sun taimaka wa musuluncin ne lokacin da musuluncin ke bukatar taimako mu kuwa ni da kai yanzu mun taimaka ko ba mu taimaka ba mu ne ke bukatar taimakon saboda amfanin mu yake dawowa su kuma a lokacin amfanin yana dawowa musuluncin ne ina fata an gane saboda haka darajar baunun shafiya su sun taimaki musuluncin lokacin da musuluncin ke bukatan taimako mu kuwa musuluncin ya riga ya kafu a kafafuwansa da mu ko ba mu yana ci gaba mun taimaka ko ba mu taimaka ba yana ƙara haɓaka saboda haka mu ne ke bukatar musuluncin ba musuluncin ke bukatar mu ba su kuma a lokacin musuluncin ke bukatar su saboda su suka tallata musuluncin suka yada musulunci har ya kai ni da kai yau muke tutiyan cewa mu musulmai ne ba mu san irin wahalar da bayan Allah nan suka sha ba ina fata an gane sai ce walladina tabauhum bi ihsanin da kuma waɗanda suka bi su da kyautatawa kaga yana fassara maka wancan aya ta cikin suratul tauba wasabiquna al-awwaluna من المهاجرين والأنصار سيدي والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه مرقى ينفرقوا شيني السابقون الأولون من المهاجرين daga cikin waɗanda suka yi hijira daga makka zuwa madina Walansar da kuma ansarawa mutanen madina wanda suka taimakawa waɗanda suka yi hijira sai Allah ce wallazina tabauhum bi ihsanin da kuma duk wanda ya bi su da kyautatawa radiyallahu anhum radu an Allah ya yarda da su wa'ancan mu kuma in muka ba hanyar da suka bi mu ma Allah zai yarda da mu ina fata an gane radiya ai kaga filu madin ne kuma yana ba da labari ne Allah ya riga ya yarda da su su wa kenan sahabbai ni da kai kuma in muka bi su da kyautatawa mu ma yarda anna mu ma zai yadda da mu amma sai mun bi sahun aikin da suka bi to wannan yi daidai da wato maganan Abdullahi dan Mas'udin Allah ya ƙara yadda a sa wanda yake cewa imamu darani ya fitar da shi haka Ibn Abi Khaythama ya fitar da wannan asali da isnadi ingantacce haka imamul marwazi ya fitar da shi a cikin sunna tasa abdullahi dan mas'ud ya ce ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu ku bi kada ku kirkiro an riga an wadatar muku ma'ana kawai ku bi tsarin da aka ba ku abai suka karantar tabi'ai suka karantar atba'u tabi'ina suka koya sannan har ya iso gare mu to ku bi kawai tsarin wala u kada ku kirkiro naku kada ku fito hakika an riga an wadatar muku duk wani abin da za ku an riga an koyi an riga an koyar da shi kawai bi ya rage muku sai ce fa inna kullu muhdathatin bid'a Abdullahi dan Mas'ud ne yace duk wani sabon fararren abu bid'a ne wa kullu bid'atin dalala sai ce kuma dukkan bid'a bata ce haka wannan asali ya inganta daga abdullahi dan mas'udi haka abdullahi dan umar al-khattab imamu abu nu'ayn ya fitar da shi a cikin hilyatul awliya wa tabaqatul asfiya wannan asali daga abdullahi dan umar al-khattab sai ce kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana dukkan bid'a bata ce ko a mutane na ganin ta kyakkyawa wato babu wata ne bid'a kyakkyawa kaga wannan daga cikin wannan asali shine imamu malik yake cewa man ikhtara bid'atan fil islam yaraha hasana faqad za'ama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khana risala wannan asali imamu ash-shatibi ya fitar da shi a cikin littafin sa al-i'tisam ya jingina shi daga ibnu majishun daga malik bin anas al-asbahi yake cewa duk wanda ya kirkiro wata bid'a a musulunci wai yana rai cewa wannan bid'ar kyakkyawa ce to tamkar ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaudari sakon da Allah ya bashi ya cuci al'ummarsa yace saboda Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamantu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan sai ce malam ya ku za ka yi mu dinan fala ya kunu yau madina abinda bai zama za a dini a wannan lokacin ba da Allah ya saukar da aya a makka a filin arfa ranar juma'a ya to yau ba zai taba zama addini ba wannan magana haka abdullahi dan mas'udin da rawaito ta. wato aka rawaito ta hadisa akwai wata magana da sai kama da ita na imamu auza'i yace alayka bi asari ban salaf wa in rafada qannas na hore ka da bin sahun magabatan magabatanka da mutane sun kyamace ka wa iyaka wa ara'ar rijal yace a hirɗinka da ra'ayin mutane a addini a hirɗinka da ra'ayi na mutane wa in zakharafuhu laka bil qawl ko da sun kawata maka maganar su da sajja'i iya magana ka rubuce shi sai ce fa innal amra jali Abdullahi dan Umar yace lallai al'amari zai bayyana wato gaskiya za ta bayyana in dai ka bi tafarkin magabatanka ina fata an gane in dai Allah ka nufa to Allah zai sa kowa ya gane inda ka nufa ina fata an gane in kuma duniya ka nufa Allah kuma zai haskaka zukatan mutane za su gane duniya ka nufa ke ce wa anta ala tariqin mustaqim saboda kai kana kan tafi ne mi kake tabu magabatanka sune wanda Allah ce fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad in kuka yi imani da irin imanin da suka yi tabbas kun shiryu Allah ka sa mu daga cikin su sai malam ya ci gaba da cewa faqamu bi shari'atihi sahabbai suka tsayu da shari'ar Allah bata matsaku bi sunnatihi suka yi ruko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa abu alaiha bin nawajiz suka kama sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kiraman hakoransu yana fassara maka hadisin Abu Najih Irbat bin Sariya wanda ashabu sunan suka rawaito kusa. wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace alaikum sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin sai ce al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid ku kama sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da na sahabbansa hanyar da suka bi suka baututa wa Allah ku kama shi kira ma haƙoranku ku yi wasa da shi kasan duk abin da ka kama shi da cirmin haƙorinka zai fita haka baya fita wato yana nuni wato rike shi gamgam ina fata an gane wannan sai maka daidai da maganar da imamu auza'i ya faɗi kamar yadda Allah na ka'i ya fitar da shi a cikin sharhu sura itiqadi ala sunnati wal jama'a sai ce isbir nafsaka ala sunnah ka haƙurantar da kanka akan sunna in ya ce ba wannan sunna ne yanar ka ce kif kamar da bi'alar ya ce ya kif inda amurki ko ka tsaya inda aka umurce ka sunna ne to na tsaya nan gam hatta mawaki shata me ce? na tsaya ga annabi muhammadu Ya ce duk wanda ya tsaya ga annabi muhammadu baya tadewa a duniya kuma baya taɗewa a lahira mu je tsaya ga annabi Muhammadu ya tsaya ga annabi Muhammadu to ni ma na tsaya ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka tsaya a nan ka gama ka gama komai dan duk abin da za a yi in je aka zagayo aka yi shatale dole a dawo shine akhiru mafa saboda shine kadai haskenka shine ai Allah ce fastamsik billazi uhiya ilayk ka yi ruko da abin nan da aka yi wahayi zuwa gare ka kenan qur'ani sai ce innaka ala siratin mustaqim Lallai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana kan tafarki mi tsake qur'anin nan kenan sai ce wa innahu la zikrun laka wa liqaumik kaga wannan qur'anin wanda aka yi wahayi zuwa gare ka tunatarwa ne gare ka da kuma al'ummanka ba sau ba tus'alun kuma da sannu za a tambaye ku kai za a tambaye ka su ma za a tambaye su kamar yadda Allah ce wala nas'alanna allazi ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin to da dan sakon da waɗanda aka turo dan sako zuwa gare su duk kowa sai an tambaye su to kaga anan yana nuna maka muhimmancin sa sai ce abu alaiha bin nawajizi aqidatan wa ibadatan wa khuluqan wa adaban Allahu akbar ya ce ku yi riko da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kiraman haƙoranku aqidatan aqiqa ku ta zama irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina mai cewa fiqhu maliki ƙida a Sha'ira. kaga wanda ya saba maliku kenan ko bai saba ka bisha aqida ba in dai da gaske ne ko law kana hubbuka sadiqan lattaba'tahu ina gaskiya ne soyayya ka ga maliku da gaske ne to za ka bishi. fi aqidatihi wa manhajihi wa mazhabihi a aqidarsa da manhajinsa da kuma mazhabarsa tunda ka ce kana bin mazhabarsa to ka ba aqidarsa saboda shi ma Abu Hassan al-Ash'ari din shi ma aqidar Malikun ya bi daga ƙarshe ya gama shatale talan ma dole ya dawo kan aqidar Malikun ina fata an gane to kaga wannan yana nuna maka muhimmancin bi to shi ne sai malai ya ce aqidatan a wajen aqida wa ibadatan haka kuma wajen bauta kada ka yi guluwi kuma kada ka yi tafuriti ka wuce gona da iri kuma kada ka yi sakwa-sakwa ka tsaya tsaka-tsaki shi sa imamun nawawi shirya da salihin ya buɗe babi musamman babun babu iktisadi fi babun taƙaitawa a wajen biyayya kada ka wuce gona da iri kuma kada ka yi sakwa-sakwa ka tsaya tsaka-tsaki khairul umur awsatiha ko Kiyayyen al'amari shine tsaka-tsaki kada ka wuce gona da iri kuma kada ka yi safa-safa ya tsaka-tsaki to kaga wannan wa khuluqan da kuma ɗabi'u, abi dabi'un ka yayi kama da irin dabi'un annabawa ina fata an gane dabi'un ka a ganshi yayi kama da ɗabi'u irin na mutanen kwarai da abu salihin ya zama na cewa dabi'un ka yayi kama da ɗabi'un mutanen kirki akwai magana ta hakimu tirmizi wanda a wato imamu zahabi ya fitar da shi a cikin siyar alamin nubala da yake cewa salahu sabi fil maktab nagartuwan yaro karami yana cikin wato inda ake karatu ina fata an gane inda mutum yake karatu to nagartuwan yaro karami yana wurin wa salahul fata fil ilm matashi kuwa nagartuwarsa yana cikin ilimi saboda ilimi ne zai dinga seta shi ina fata an gane zai seta shi akan wannan babin da mana yake magana aqidatan zai seta shi ibadatan zai seta shi wa khuluqan dabi'unsa zai zama irin na mutanen kin, sai ce wa salahul kahl nagartuwan dattijo shine fil masjid yana cikin masallaci ne duk dattijan da ka gan shi kullum a masallaci to yana nuna maka nagartuwan wannan dattijan Yana fata an gane sai ya ce wa salahul mar'ati baiti nagartuwan ya mace shine a gidan mijinta saboda Allah ce wa karna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula wa aqimna as-salata wa atina zakata wa ati'na wa rasula innama yuridu Allah li yudhhiba ankum ar-rijsa ala al-bayti wa yutahhirakum tathira saboda haka nagartuwar iyama ce ta zauna a gidan mijinta kada ta dinga fita kalla gaza ko ta zama kamar 'ya'yar agwagwa ina fata an gane kada ta zama haka kullun tana titi kowa ya san ta a'a tana gida in kaga ta fita to abu ne wanda ya zama dole sai ya ce wa salahu al-mu'zi fi sijin nagartuwar wanda ya cutar shine a ganshi a kurkuku <laughs> kaga magana ce ta masu hankali ko hakimul tirmizi shi ya faɗi wannan magana haka a wato imamu zahabi ya nakalto su a cikin siyar alamin nubala mujalladi na 22 shafi na 322 to shi da ya ce wa kulukan wa adaban da ladabi ina fata an gane ladabi Kada da ilimi amma ba ka girmama wanda ke sama da kai to ya nuna cewa ilimin nan ke yi tasiri a ɗabi'unka ba. Kuma za Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce yana daga cikin wato girmama Allah shine ka girmama duk mutumin da yi furfura a addinin Allah duk mutumin da kaga yi furfura a addinin Allah to ka girmama shi ina fata an gane kaga yana nuna maka me sanin ya kamata ko ladabi kenan abin shi matsalan ilimi baya koya mutum girman kai sai dai in na shedan ne duk lokacin da mutum ya ƙara ilimi lokacin ya ƙara gane shi jahili ne sai ya ƙara tawagu'an. shi sa manzo Allah ce ma tawaba'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah ta'ala babu wani da ya kafa kansa domin Allah ya dauki kansa shi ba kowa ba sai Allah ya dauka shi haka kuma idan mutum ya dauki kansa shi wani abu ne sai Allah ya kaskantar da shi haka gani in dukiya ne mutum yake da shi yana tukiya shi mai kuɗi ne in ya zo ma za ka ji ɗan kafin ya zo majalisinsa za ka ji abokan sana ta kai idan ya zo ku share shi sai a yi fuska ana yin haka saboda yana nuna shi ya isa ko sai a ce ku nuna mai shi ba kowa bane kaga me Allah ya kaskantar da shi sai ka ga wani da bai kai shi ba idan ya zo za ka ga ana girmama shi shi kuma abin ya ta mai ciwo ba za a dinga wa wani kaza hali kuma ya fi shi dukiya eh saboda shi bai dauki kansa ko sai Allah ya dauka shi kai da ka dauki kanka wani abu sai Allah ya kaskantar da kai ina fata an gane Allah ya samu dace sai ya ci gaba da cewa فصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك الله أكبر يتي فصاروا su sahabbai da tabi'ai da tabi'ina da waɗanda suka bi su da kyautatawa a aƙida da ibada da ɗabi'u da kuma ladabi fasaru sai suka zama humu ta'ifatul ladina suka zama ɓangaren nan da la yazaluna ala alhaq ba sa gushewa akan gaskiya zahirin wato suna bayyana suna ɗaukaka ta dalilin gaskiyar Allah na ɗaukaka su la yadurruhum man khazalahum wanda ya wanda ya su ko ya ƙanƙan da su baya cutar su au khalafahum ko kuma ya saba musu hatta ya'ti amrullah har lokacin da al'amari na ubangiji zai zo shi kiyama wa hum ala zalika su suna kan haka Allah wato ba zai taɓa halaka mutane a ce ba mutanen kirki ba sai ka ga mutanen da suka tsayu akan addini da gaskiya irin wannan maza ya karantar da sahabbai zaka gansu sun ruko da shi kaga wannan yana nuna maka ishara zuwa ga wannan sai ya ce wa nahnu walillahi alhamd sai zo da jumla i'tiradiyya kaga wancan da zo da haifun a gefe da yace wa nahnu ko mu dinnan inji Sheikh Salih bin Uthaymeen sai zo da jumla i'tiradiyya walillahi alhamd kaga an sa haifun a farko an sa shi a can gefe ina fata an gane wato godiya ta tabbata ga Allah ala atharihim sa'irun a bisa wannan sahun da kaji wannan bayanin mu ma shi muke bi in ji malam wa bi siyasihim muayyida kuma kan tafarkin da suka bi shi mu ma karfafawa bi kitabi wa sunna da qur'ani da sunna ba da molanka ba ina fata an gane ba da molanka ba shi sa imam auza'i ce isbir nafsaka ala sunna ka hakurantar da kanka akan sunna sai ce waqif haythu waqafa alqawm ka tsaya inda wa'annan mutanen suka tsaya suwa kenan yani as-sahaba sai ce wa qul ma kalu duk abin da suka faɗi a musulunci kai ma ka faɗe shi kai jama kar kai shakka sai ce wa amma kaffu ka kame akan duk abin da suka kame suka ki aiwatarwa ko ba addini bane ba addini ne da sun riga ni kai aiwatar da shi ce wasu ila sarafu kasala ka bi farkin magabatan ka na kwarai fa ya fi aka ma wasi abin da ya wadatar da su har Allah ce ya yarda da su kai ma in ka kaita a kansa Allah zai yi da kai kaga ya baka kaman tiyori ne ko ya baka na rayuwa ina fata an gane akwai maganar Umar bin Abdulaziz wanda wanda yayi kama da wannan shine ce isbir nafsaka ala sunna ka hakurantar da kanka kan sunna sai ce waƙif haythu waqafa alqawm ka tsaya inda wa'annan mutanen suka tsaya ya'ani a sahaba sai ce fa innahum an ilmin waqafu abin da kaga sun tsaya akai da ilimi ne ba da molanka bane wa bi basarin nafidin kaffu da mahanga mai zurfi suka kame suka aiwatar da wannan abu inda addini yana da riga ni sun ka aiwatar da shi to tun da har suka kame ba su yi ba to ba addini bane. ne addini ne da sun riga ne sun riga ka saboda duk duniya babu ne kai san alkhairi kuma babu wanda ya kai su son yada alkhairin ina fata an gane to saboda haka tunda har suka kame to ba addini bane kai ma kakka yi shi wannan maganar ibnu qudama ya nakalto shi a cikin lumatul i'tiqad alhadi ila sabil ar-rashad nasa ina fata an gane sai yace yace yace wa bi siratihim al-mu'ayyida bil kitabi was sunnah muhtaduna wato da tafarkin da suka bi muna karfafawa da ƙur'ani da sunna muhtaduna masu shirya ne a kansa sai ce na ƙulu zalika ta haddusan bi ni'matillahi ta'ala Allahu akbar duwa shakkala bin usaimin ya ce to muna faɗin wannan ne saboda muna faɗin ni'imar da Allah ya mana ne akan Allah ya raya mu akan sunna ai godiya ce ko Allah yi ka alin sunna abin godewa Allah da sai yi kaɗan bidiya kullum kana nan kuna ta fama Allah a baka bi su ba ko Allah ya maka gamdakatar ka duba yadda suke bauta ka duba yadda suke wahala a kashi da shayi suna ci kaga akwai abin da kai wannan muni kaga ana magana ka kai yaro ma wanda salimun akal in ya shi zai ce tatsuniya ce amma za ka ji suna oh, Allahu akbar Allah kwanaki ba ana ta yawo da shi a social media ba wannan da yake ɗaukan yake selfie ko sai shehunsa yana magana cewa shai ibrahim ya zo ya ɗauke shi da fukuce ko ya ce wallahi tallahi shi bai san adadin fukafukan fukan ibrahim ba za ka jira na lafi akabar har ana hada kabara ba don allah wannan ya yi kama da mutum ya hankali to amma ka shi ka duba da kai da shi ba duk mutane ne ko amma ka duba a wajen fa na'am ya shai hada haka da kyau yana yi yana dan ƙara haskaka sa. wato abin ya burge shi ya ce wallahi shi bai san adadin fukafukan shehi ba ya ce bai taɓa ganin wani abu da ya kai gudun shehi a tashi ba mala'ika jibrilu ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari da Musulun ko manzala ce ya gan shi lahu sittu a eh, jana kadisar da ufuk yana da fukafukai guda 600 sun rufe sama amma wannan ya ce shi bai ma san adadin fukafukan ba kaga ya fi mala'ika jibrilu girma kenan lisani halihi wa lisani maqalihi haka ne sai ya ce saboda gudunsa bai ga wata wato wata aba wacce ta kai gudun tashin shehi a sama ba yace duk kasan da suka je saboda kasan in kana magana daman kamar yadda abu usmanun nai sabobi yake cewa man ammara sunnata fi nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil hikmati duk mutumin da ya raya sunna a zuciyarsa a furucinsa da aikinsa to duk lokacin da zai magana zaka ga Allah yana kinsa mai hikima in ya faɗi magana zaka za ku hikima ba yanzu muka gama na kalto maganan hakimun tirmidhi ba ko sai ya ce nafaka bin hikma wa man ammara al fi nafsihi duk wanda ya raya san rai a zuciyarsa qawlan wa fi'lan furuci da aiki nafaka bi bid'atin sai ka gansa yana magana na bid'a sai ce da anna azza wa jalla yaqul wa in tuti'uhu tahtadu idan kuka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya Allah zai shirya da ku gama fumul mukhalafa in kuka kiyaye masa biyayya Allah zai batar da ku aji bai tashi bacewa wai sai ce duk inda duk kasar da suka je sai aje shi a katanga kaga ban san basirati ko kaga anan wanda ya san ilimin aljanu da kawakibus sayyaratu sufuli da kawakibu sayyaratul alawi yanda suke magana kasan cewa aljani ne ya dauke shi tunda aljani ne in ya sauka ina ke sauka katanga kaga an gama magana kaga dan sunan cike kenan kuma ita sanan Allah shi da mu saboda haka wato abun yabo ne ka gode wa Allah a wani abu fa kai wa Allah ba Allah ya maka wannan gamdakatar so ka kara gode wa Allah Allah sai yi ka dan bid'a kiri wani bakin dan bid'a kuwa Allah kiyaye Allah kiyashe shi shine malam Usamin ya ce wato muna faɗi ne saboda gogewa ni'imar Allah sai ce wa bayanan lima yajibu an yakuna alaihi kullu mu'minin bayanin da yake wajibi duk wani mumini ya kasance a kansa wa nas'alullah ta'ala an yuthabbitana wa ikhwanana almuslimin bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah malam Usamin Allah ji kansa da rahama ce. wa nas'alullah ta'ala muna roƙon Allah madaukaki an yusabbitana ya tabbatar da mu wa ikhwanuna almuslimin da ɗan uwanmu musulmai duk inda suke a doron ƙasa bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah tabbataccen magana a rayuwar duniya da kuma lahira shine cikawa da kalman shahada cikawa da kalman shahada cewa Allah ya ba mu iko mu cika da kalman shahada a duniya lokacin da za mu mutu wafil fil akhira abin da ke fassara wa fil akhira shine a kabari lokacin da mala'iku biyu za su zaunar da kai su maka tambaya shine munkarun wa nakirun shine haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan ayar na cikin surati Ibrahim بارك الله فيك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء حديث براء الآذب حديث ده إمام الترمذي ده إمام أبو داود ده النسائي ده ابن suka rawaito da isnadi ingantacce hadisi mai tsawo shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai shi ikon amsa tambayoyin da mala'ikun nan guda biyu munkarun da nakirun za su yi masa shine fil akhira kenan sai karanto wannan aya kaga manzo Allah ya fassara ta an gane sai yace wa wa an yahab lana minhu rahmatan innahu huwal wahhab kuma muna roƙon Allah ya kyautar da rahamarsa gare mu innahu huwal wahhab shi ubangiji shi mai yawan kyauta ne ga bayinsa sai ma an yace wali ahammiyati hadha al-mawdu' saboda mahimmancin wannan maudu'in da muke karanta وتفرق أهواء أهواء الخلق فيه ما لن يتدكما wato وترأي na mutane a cikinsa wanda mutane da yawa suka samu rabuwar ra'ayi da fahimta a cikinsa shine babin aƙida ahbabtu an aktu ala sabilil ikhtisar sai ce sai nake so in yi rubutu ta fuskan takaitawa aqidatuna aqidatu ahli sunnati wal jamaa wato aqidar mu aqidan ahli sunnati wal jamaa saboda duk abin da kaji kana karanta a wannan littafin shine asalin aqidan ahli sunna wal jamaa wahiya ita ce al-imanu billah kai imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir da kuma ranar ƙarshe wal qadri khairihi wa sharri kuma yin imani da kaddara alkhairinsa da sharrinsa daga Allah yake sa'ilan Allah ta'ala ina mai roƙon Allah madaukaki an yaj'ala zalika khalisan liwajihi ya sanya wannan aikin dan neman yardan Allah liwajihi muwafiqan limardatihi wanda ya dace da abin da Allah ya yarda da shi nafi'an li ibadahi. ya zama mai amfani ga bayinsa wato ni da kai da yanzu muke karantawa ya zama da amfani gare mu kuma ya zama ko bai zama ba ya zama ina fata an gane yanzu duk karatun nan da muka yi malam yana samun alat a kabarinsa na lada ina fata an gane duk wannan karatun da ke yana samun alat saboda wannan aw ilmun yuntafa'u bihi ilimin da mutum ya bari a duniya ana amfana da shi a shi ya bar duniya kuma gashi muna amfana da ilimin sa Allah ya mana gabaki ya mu da shi gabaki sai mu tashi akan gabar da mana yake cewa aqidatuna aqidar mu mu ahlus sunna to zaka ji in akwai gyara a naka aqidan in ka fara jin wannan zaka gane cewa akwai matsala in kuma daidai wa daidai ne to kace walillahi shukru wal minna kace kai godiya ta tabbata ga Allah kenan ina kan daidai in ka ji kuma ba haka ba to akwai matsala ka gyara Allah ya samu dace ko da haka anan zamu da sa'aya idan Allah ya raya mu bayan ramadana insha Allah subhanahu wa ta'ala sai mu ci gaba eh saboda lokaci ina fata an gane idan Allah ya raya mu bayan ramadana sai mu daura za mu ɗan yi karatuttuka akan kan ramadana insha Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka a ɗan kwanakin nan da suka rage mana ami karatu akan Ramadana ramadan eh an hudu eh karatu ya gangaro An yi hutu kenan insha Allah karatun da muke yi muna yin karatu ranar litinin muna yin karatu ranar talata muna yin karatu ranar laraba kuma muna yi a yau kenan alhamis ko da insha allahu duk wannan karatun sai bayan ramadan za mu daura muna da karatukan da za mu yi akan wato shimfiɗa menene wata ramalana saboda ni da kai dukkanmu mu fara gyara zukatanmu afar rabalana ya riske mu ya zama da cewa ya same mu da tsaftaccen zuciya kuma mun jajirce imanin mu saboda muna so mu tsari wani wajibi da Allah ya wajabta mana daga cikin kashikai na musulunci guda biyar ina fata an gane sannan kuma insha Allah za mu yi tafsirin mata a wannan masallaci insha Allah asabar da lahadi kai na mata da safe eh asabar da lahadi kai za mu yi tafsirin mata na maza kuma kullum bayan la'asar in Allah ya raya mu saboda haka ana zama da sa'aya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk am wanda ke ta magana ɗazu yana so ya tambaya wane ne ke muna magana ɗazu na gone na su so yi magana ko an amsa tambayar ne a cikin fatin to shi kenan insha Allah za mu tsaya a nan a insha Allah sai mu yi hakuri sai bayan azumi za mu ɗaura in Allah ya raya mu kenan mai tsirrai kenan Allah ta duk muna da shi kuma Allah kai mu Ramadan kuma ya raya mu zuwa wata Ramadan ya ba mu ikon yin ibadin da Allah zai yi da mu ya kuma yanta mu cikin yantattun bayinsa ya gafarta mana zunubanmu a mana ibadunmu da kwaran yi mana duk wata musiba da muke ciki da boye da fili mai sa aljanna da koma mu ga baki da kamar yadda haska fuskan mu a nan da mu a cikin kudosi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك